Wannan bayani na karɓar rigakafin na kunshe ne a cikin wata sanarwa mai ɗauke da sa hannun mai magana da yawon ma'aikatar kiwon lafiya Olujimi Oyetomi. Sanarwar ta ce ba tare da ɓata lokaci ba. za a miƙa rigakafin ga hukumar kula da ingancin abinci da magunguna nafda da cibiyar binciken magunguna ta Najeriya da wasu hukumomi don tabbatar da ingancinsa kafin a duba yiwuwar amfani da shi. A kwanakin baya kaɗan ne jagorar kwamitin ko ta kwana da shugaban ƙasa ya kafa Dr. Sani Aliyu ya ce sun fara yin gwajin wasu magunguna a ƙoƙarin daƙile yaduwar cutar ta coronavirus inda ya nazari cewa an riga an keɓe rukunai ashirin da biyu da ke yankuna goma sha uku na ƙasar don gudanar da gwajin. So far, 22 sites from 13 states have been registered for the trial, and the necessary regulatory approvals from NAFTA and the National Health Research Ethics Committee has been secured. The trials will soon commence. Amma hukumar dakile yaduwar cututtuka ta ƙasa NCDC ta ce cutar COVID-19 ta sake harbin sabbin mutane 156 a faɗin ƙasar wani abu da shugaban kwamitin ko ta kwana kuma sakataren gwamnatin ƙasa Bos Gidan Mustapha ya ba da shawara da kakkausar murya cewa mutane su rika bin umarnin kariya domin cutar tana nan bata tafi ko ina ba. Batun corona ba inda ya tafi ba yana nan mutane suna zato a gida a cikin karkara a cikin jihohi akan cewa corona maganan corona ya kare ba gaske a cikin magana corona yana nan yana nan kuma yana kama mutane kuma yana kashe mutane don haka dole mutane su yi la'akari da wannan magana akan cewa babu magani babu vaccine abinda yake hannunmu a yanzu shine waɗannan shawarwarin nan da muka bayar na cewa in za ka fita ba ka tabbatar kana da wani kunshe bisa hancinka da bakinka abinda ake kira face mask kuma in za ka tafi ko ina ka je ka nemi ruwa ka wanke hannunka da sabulu in baka da wannan akwai abinda ake kira sanitizer ana sai da su ko ina A ka kuma muka ce kara a bude gun aiki ko inda ake waɗansu sanayoyi sai an tabbatar akwai waɗannan abubuwa mun ba da shawara kuma kara jama'a su cinkusu a gu ɗaya in za ka fita in za ka tafi aiki ko za ka tafi waɗansu ziyara a tabbatar akwai ɗan fili tsakaninka da mutane ba dole ba ne sai ka fita in baka da dalilin fita jama'a su sa hankali a cewa corona tana nan kuma to corona kamar ɓarawo ne yana duba kawai lokacin da zaka ce ka kau da kanka lokacin ne zaka gaba bala'in korona. fata na shine akan cewa za mu ɗauki waɗannan shawarwari wanda muke bayarwa da muhimmanci mu yi abin da za mu kare kanmu za mu kare iyalanmu kuma za mu kare kasa. A cewar alkalumar da hukumar NCDC ta fitar ya nuna cewa mutum sama da dubu hamsin da hudu ne suka kamu da cutar sannan kimanin mutum sama da dubu ne suka riga mu gidan gaskiya a sakamakon kamuwa da cutar COVID-19. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.